da kuma sakon whatsapp akan biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyarahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyarahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kun lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu a dr shek muhammad sani marijalimo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci jami'ar baro da kenan kano wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na sajar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'amarin mumini a koyaushe alkhairi ne babu wani lokaci da mumini zai wofinta daga alkhairi matukar dai ya fahimci addinin Allah subhanahu wata'ala ya fahimci musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair ce al'amarin abu ce al'amarin mumini abun mamaki ne domin al'amarin sa dukkanin sa alkhairi ne ku duba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai mamakin komai ba sai al'amarin mumini ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair saboda haka dukkan wani yanayi da mumini yake ciki ko ainihin rayuwa ta canza wasu abubuwa suka zo ma dan adam to shi mumini zai zanto masa alkhairi ne a cikin kwanakin nan hankula sun tashi rikice duniya gaba ɗaya ta rikice sha'anin wannan cuta ta corona wanda har yau ana na ta fama an kasa gano kanta da gindinta an rasa hakikar mai shece wannan cuta dukkan wani abin da da aka yi hasashe daga baya a zo a gaba haka yake ba to an daɗe ɗan adam bai taɓa samun kansa cikin rudu da rikicewa ba irin wannan lokaci ɗan yar halitta ce daga cikin halittun allah ce ko ido baya ganinta da kwayar ido ba a ganinta amma kuma gaba ɗaya ta rikita duniyar duka manya-manyan al'amura gaba ɗaya na rayuwa sun tsaya waɗanda ba a taɓa zaton cewa akwai ranar za a zo gaba ɗaya a waye gari haka ba al'amarin mumini a cikin irin wannan alkhairi ne saboda haka allah subhanahu wata'ala zai sa shi ya ribaci dukkan wani yanayi da yake ciki mu muminai da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ni'imar imani da shi da imani da alkur'ani da manzansa da saƙonsa da ranar lahira wani al'amari da yake faruwa zai ƙara sa mana imani da ƙaddara ta ubangiji cewa babu wani abu da zai faru face ubangiji ya riga ya rubuta shi kuma lokacin faruwar su yi babu wani abu a ƙasa ko a sama da zai dakatar da wani abu sai ya faru ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك إلا في babu wata musiba da za ta samu a sama ko a ƙasa face tana nan rubuce a cikin littafin allahul mahfuz tun gabaninmu samar da ita mu halicce allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya san dukkan wani abin da zai faru ya san dukkan wani abin da zai faru karami da babba imanin mu da kaddara zai ƙara karfi zai ƙara kuma tabbata a cikin irin wannan yanayi har ila yau dan adam zai ƙara gane girman Allah subhanahu wata'ala azamarsa da ikonsa da cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai innahu ala kulli shay'in qadir babu wani abu da zai gagare shi babu wani abu da zai gagare shi a sama yake ko a ƙasa mumini zai ƙara yadda da wannan zai ƙara imani da wannan imaninsa zai ƙara ƙarfafa zai ƙara ƙarfi sannan ɗan adam zai ƙara gane gajiyawarsa da rauninsa da Allah ce wa khuliqal insanu za'ifa an halicci ɗan adam mai rauni to da zai kara gane cewa shi mai rauni ne domin ga wani dan abu a littace yar kankanwa kankantanta ya kai matuka amma kuma gaba daya ta dugun zuba duk lissafin dan adam ta rikita dukkan rayuwa wanda zai ce cewa lalle dan adam mai rauni ne yanzu mai dan adam zai yi kenan da a ce sama Allah subhanahu wataala ya sa ta keto take faduwa ko kuma ƙasa ce take tambal-tambal da mutane take ta girgizu ko kuma ruwan duwatsu Allah ya wa mutane ina za su kansu idan ya zanto wani wasu kwaya ce ta cuta kankanwa amma ga da gaba ɗaya ta saukar da jiragen ƙasa ta saukar da jiragen ta tsayar da jiragen ruwa ta tsayar da kasuwanci ta tsayar da tafiye-tafiye ta kora mutane gidaje kowa ya ja gida ya rufe to ina ga a ce ƙasar da muke rayuwa a kanta ita ce take ta tambal-tambal da mu take girgiji a ce sama ce ta kece a ce ruwan wuta ko duwatsu ake yi abu shakka wannan zai samu fahimci girman ubangiji subhanahu wata'ala kuma mu gane raunin shi dan adam karan kansa sannan kuma mu kara fahimtar cewa abinda Allah ya ba mu ilimi dan kaɗan ne fa har yanzu kada ce ma utitu min ilmi illa kalila dan abin da aka ba ku na ilimi kaɗan ne ka duba yadda dan adam yake ta tinkahon irin ya gama sanin komai ya ke ta hazo ya shiga sararin samaniya ya je duniyar wata ya shiga karkashin ruwa cikin manya-manyan tekuna na duniya ya shiga karkashi ya yi kwana da kwanaki a tsakiyar ruwa a cikin ruwa yau ga wani abu ya fito gaba ɗaya ɗan adam ya kasa gane gabansa da bayansa har gobe wannan coronavirus ɗin an kasa gane sa da irin ɗabi'arsa da halinsa yau a ce tsofaffi yake kamawa ba kama yara gobe a ji yara suna mutuwa a ji samari suna mutuwa yau a ce eh, ai in an yi kaza in ka yi kaza shi kenan ba zai kama ka ba in ba ka yi kaza ba zai kama ka gobe kuma a ji cewa ba haka ba ne hatta ya takunkumin da ake sawa yau majalisar abin nan hukumar who su fito su ce yana amfani gobe kuma su ce ba fa zai zai fara hana mutane daukan abin nan kullum wani bayani kake ce sabu wanda yake warware na jiya wanda yake nuna cewa a cikin rudu ake a rikice ake a ah, akwai babban jirgin ruwa na kasar faransa na da suke cewa charles de gaulle wanda ya jima a cikin ruwa wajen wata hudu waɗanda suke ciki ba su fito ba waɗanda suke waje kuma su shiga inda suke ba sun fi wata hudu a cikin wannan jirgin ruwa kuma yana cikin ruwa bai fito ba ba a kuje musu ba amma kuma a yanzu faransa tana cewa an samu masu cutar corona a cikin wannan jirgin ruwa wanda wannan wani abu ne da har yanzu ya ɗaure musu kai sun kasa gane fassararsa idan da an ce wani ne yake kai shi a ɗauka ya shafa masa ya lakuta to ga wasu nan a cikin wata hudu lokacin da abin da ya fara cikin disamba ya fara yanzu ba a yi cikakken wata hudu a abin nan to shi ya yi wata hudu a cikin ruwa na ciki ba su fito ba wani daga waje bai je ba to amma kuma yanzu gashi nan ana magana cewa an samu masu corona a cikinsa to kaga babu shakka wani wani abu ne wanda shi ma zai kara ɗimauta dukkan wani lissafi shin ya aka yi je can iska yake shiga ta sama ta ina ta ina ya bi babu shakka wannan wani abu ne wanda shi ma dan ya kara nuna dan adam cewa wa ma'utitu min ilmi illa qalila duk yadda kuke zaton cewa kuna da ilimi to dan ilimin da aka ba ku kadan ne abu ɗan ƙanƙani da allah ya kashi duk zai rusa lissafin har gobe kame-kame ake game da rigakafin wannan cutar ko kuma maganinta sai dai a ce ko a gwada kaza a gwada kaza a gwada kaza wasu sun warke ba su sha maganin ba sun kamu kuma sun warke da yake nuna maka sha'anin ubangiji a cikin wannan sannan kuma wannan zata ƙara nuna wa dan adam cewa a cikin mutane akwai marasa amfani suna nan da yawa wanda ba su da wani amfani amma kuma su suka fi kowa ya gaga da hayaniya da ta da kura fitowar wannan coronavirus akwai wasu rukunai na al'umma da yawa waɗanda ba su da wani amfani saboda ba daman can ba wani amfani suke da shi a cikin al'umma ba sai ya da fitsara da rashin kunya da rashin tarbiya da kiyayya ga addini da masu addini da sauransu a yau suna ina kuma a faɗi mai amfanin su bayan fitowar wannan cuta ta corona su ba likitoci ba ballantana a ce ana amfana da su ta fuskar lafiya su ba ma'aikata jinya ba su ba masu wadata ba da za su ba da kudadensu a sababbin nan sauraka yau tsit kake jin su ba su da wani amfani a cikin al'umma daman can banda barna da izgili ba abin da suke da shi yau an waye gari waɗanda suke da ilimi a cikin al'umma suke da wani abu na ruhi na addini su suke fitowa domin su ga sun taimaki al'umma an kwantar musu da hankali akan abin da ya shafi wannan cuta sannan wannan cuta har ila yau ga mumini za ta kara masa yaƙini ta kara masa dogaro ga Allah subhanahu wata'ala ta kara masa komawa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake cikin addu'ar annabi sallallahu wa wasallam yaƙini ma ta hau ma tuhawwinu alaina masa'ib ad duniya ka ba mu yaƙini wanda zai sanya dukkan wata musiba ta duniya da za ta zo ta zo mana da sauƙi to a cikin irin wannan yanayi mumini zai ƙara yaƙini da sakankan cewa da girman Allah da girman kudurarsa wanda wannan zai taimaka masa wajen ya ga cewa musibar ta zo masa da sauki sannan daga cikin irin abubuwan da wannan al'amari ya haifar shine mayar da mutane zuwa ga Allah mayar da mutane zuwa ga Allah da yawan istighfari da yawan tuba da addu'a da roƙonsa yau ta kai ba ma ga waɗanda suke musulmi ba har waɗanda ba musulmi ba yau kira suke akan a koma ga Allah mun ji dai yadda shugaban ƙasar italiya ya ce su a matsayinsu na ɗan adam sun gama nasu sun bar wa Allah al'amarinsa sauraka yau tsarin ba ruwan Allah ya zo ƙarshe yanzu dole an dawo da ruwan Allah kuma shi ake nema ka duba ƙasashen turai waɗanda aka jima ba a yadda a ji sautin kiran sallah a cikinsu ba musulmi sai dai su shiga masallaci su yi kiran sallah a cikin kokon masallaci iya su za su ci kayan su su yi sallah su amma sai ga shi yanzu an ba da dama kasar jamus kasar spain an ji kiran sallah wanda shekara ɗaruruwa ba jama'ar gari ba su jana kiran sallah ba amma yau ana buƙatar musulmi su ma su roƙi Allah wanda suka yi imani da shi ko za a samu sauƙin wannan al'amari an ba su dama su yi wani abu na addinin su don a ji sunan Allah yana tashi a cikin garin babu shakka wannan wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala da yake so ya canza wata ɗabi'a ko wata rayuwa ɗan adam yake rayuwa a ciki hanyoyi da dama da ɗan adam yake ganin ya gama da su so haka shi yana ganin ya gama da wannan yau dan adam ya dawo baya kamar ma babu su kamar ba a taɓa yin su ba ba su da wani amfani yanzu a gunsa wuraren da da ake tunanin a ga an je ya kowa guje wa gurin yake wanda ma aka yake can so yake gudu ya rabo da can din da kuma can ne ake cewa ba za a baka biza ba ba za a yi maka kaza ba a yi maka wulakanci da da cin zarafi da cin fuska to yanzu kuma mutane kowa ma ya ga wanda ma yake zo ga gurin tsokuri yake guje masa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci cikin ɗan ƙanƙanin ƙanan watanni ubangiji ya canza wannan rayuwar to ashe abinda allah yake gaya mana na cewa alkiyama idan ta zo gaba ɗaya zai canza tsarin tafiyar duniyar duka sama za ta kekece kasa ta tsatsage taurari su zubo kasa ta yi ta zirgize Allah ya canza saman ba ita ce ba kasa ba ita ce ba kuma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati idha as-sama'u shaqqat wa azina li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha da ire-iren waɗannan ayoyi da Allah ya ta faɗar rikicewar tsarin tafiyar duniya ashe tabbas ubangiji wata wata'ala zai yi wannan domin gashi a cikin ƙanƙanin lokaci komai ya tsaya duk wani abin da ka san shi mai dacen yana ta wato kai kawo yanzu abin ya tsaya ɗan adam ya koma cikin gida buyan a cikin gida shine yake ganin hanyar tsira sannan kuma wannan wata dama ce ta dan adam ya koma ya tsarkake zuciyarsa kada aflaha man zakka wa kad khaba man dassaha tazkiyatun nafs a irin wani lokaci mutum ya ya tsarkake zuciyarsa wani abu ne mai kyau a gujewa saban Allah a yau guraren da ake saba Allah sun zanto an haramta su zuwa gurin ma gaba daya ballantana hada haɗa Allah wannan wani abu ne da mumini idan ya dube su zai ga ta wani janibin za su zama masa alkhairi wannan ne faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inna amrahu kullahu lahu khair al'amarin mumini dukkansa alkhairi ne Allah ka sa mu ci wannan jarabawa ubangiji ka tsare mu ka tsare dukkan musulmi a ko'ina suke ka kawo mana saukin waɗannan fitintunu ubangiji su wani wata'ala wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah karbi shahadar su waɗanda suke marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka nuna mana ƙarshen wannan al'amari lafiya to amin su mami malala isa karar alkari to tambayar mu ta farko yau ta zo daga baba gana abubakar daga maiduguri yake cewa tambayar sai ta ce mutum ne ya saka gasar kuɗi akan mutane biyu duk wanda ya kayar da ɗan uwansa to shi zai ci wannan kuɗin to sai aka samu akasi wanda aka kayar din sai ya rasu to tambayarsa shine shin waye zai biya diya tsakanin su wanda ya kayar din ko kuwa shi wanda ya sanya wannan gasa a gasar kokawa akwai tana da asali asalin kokawa wanda ya fi iya dabara ya kama kafar wanda ya fi wayo ya taɗe shi ya faɗi ƙasa wanda wata hanya ce da ɗan adam ya daɗe na amfani da ita kuma musulunci ya zo ya same ta akwai hadisi da cewa akwai rauni a sanadinsa wasu hassana shi cewa na sallallahu ya yi kokowa da rukana wani shahararren dan kokowa ne cikin larabawa da ba kowa ke ka da shi ba annabi ya masa kaye uku ya masa kaye uku da ƙarshe annabi sallallahu ya ce to je ka rike dukiyarka bai kamata mu kada kai ba kuma karbe maka in dabbobinka idan na farko ka ce tsotsayi ne na biyu ka ce rashin sa'a ne to na uku mai za ce to sannan akwai lokacin da samura ibn jundub mahaifinsa ya zo da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da fita da shi yaƙi yaƙin uhud da shi da rafi ibn khadij sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa samura ya koma shi ya yi kankanta shi kuma rafi ya zo a tafi da shi sai samura ya koma yana gaya babansa a shi za a ce ba zai tafi kuma a ce rafi'u zai bi su bayan kuma an yi kokawa shi yake kada rafi'u eh, ya ke zo gaya masu tsana gashi gashi yadda shi ke kada wannan suna kokowa kuma shi yan ce zo takila ya fi shi tsawon kafa ko wani jiki haka ko wani sai annabi ce to su yi kokawa da yasa suka yi kokawa samura ya kada shi ce to ku zo a tafi to kaga nan annabi ya ce su yi kokawa saboda wani abu ne wanda an san ana yin shi kuma kokawa ba ta da hadari dan a kama mutum a taɗi kafa sai ya faɗi ƙasa a ce shi kenan an cinye ka ba kamar damba ba wanda za a dunkule hannu a yi ta duka mutum a makasa inda za a ji masa rauni a tsaye masa ido a fasa masa baki da sauransu to idan ya zanto ko kawa irin wannan ba wacce ba irin ta yan ristilin ba ba wajensa ta ristilmaniya ba a waccan waccan waccan fada ne ai ba ko ba ce da za a ɗauki kujera a daki mutum a yi sama a fado kansa wannan ka san ba magana ce ta kokowa ba wannan magana ce ta kisa an samu dama a faffasa kan mutum a faffasa gaɓoɓinsa a kakkarya shi ita kokowa wani abu ne kawai dai a kai ka ƙasa to idan wani ya ce ga gasa za ku yi kokawa to sai ya zo da tsotsayi wani ya mutu to nan kisa ne na kuskure shi wannan mai abin yi amma ba mai sa gasa mai gasa gasa shi ya yi wani abin da daman can ba wani haramun ne ba ko ba wani haɗari yake da shi ba amma tsotsayi shi kana ya taɓa mutum ma haka da ɗan dungure shi in ya zo da kwarar kwana ya faɗi ya mutu so idan ya zanto kayarwa ce a dalilin kayar ce ba irin ko bugun zuciya ba a wajen kayar da shi din ne ko ya fada a kan wani wuri nashi ya zanto makasa ce kuma ya rasu to zai kafara ta ta kisan kuskure amma ya zanto mutuwa ce wadda ba a sanadiyar shi kokon ba a wata cuta ce a jikinsa kamar yana da hawan jini samu heart attack a lokacin wani ba a cewa shi ya kafara to da wani mutuwar ba shi ne sanadiyar ta ba daidai ta zo daidai lokacin da suke yin wani abu za ta iya samun shi yana zaune kan kujera ko yana tafiya a ƙasa ko yana sallah so ba a cewa shi wancan da ya sa ku kawai sai shi ma ya kawo wani abu a diyar to sai wanda yake ce malar eh, mutum zai iya zuwa ya yi umara kafin gabatar da aikin hajji zai iya zai iya yin umara alhalin da yi aikin hajji ma'ana kafin yi aikin hajji da fa ana umara kafin aikin hajji me tambayar shi ne tambayar da yake cewa zai iya umara kafin hajji yana mm. eh, ma ana umara da hajjin tamattu'i ba sai an yi umara ba sannan a yi hajji hajjin irani shi ma yi umara ce tare da hajji ko kuma yana nufin mutum ya fara zuwa umara kafin ma lokacin aikin hajji ya zo in ya tafi ya je ya dawo gida wannan ita ce ma sai na umar suka fi so saboda ka yi tafiya biyu sai ya fi lada akan ka yi tafiya ɗaya in ka yi tafiya ɗaya ka yi ta matu’i ka yi umara ka zauna kuma lokacin fita hajji ka fita wannan ka, haɗa umara da hajji a tafiya ɗaya amma wanda ya yi umara ya dawo garinsu ya sake yin guziri ya tafi to shi wannan kaga tafiya biyu ya yi dole ladansa zai zama ya, karu akan akan naka shi ne ne sosai na umar suke hana za ka yance sosai da umar ya hana muta'a muta'a shine muta'atul hajji mutum ya je a cikin watannin hajji ya yi umara ya zauna ya yi hajji sanai da gida sai na umar ya ce a'a a rika raba tafiyar saboda ya zanto kowane lokaci ana samun masu dawafi a a ka'aba kai zanto akwai wasu lokuta da mutane ba za a zo ka'aba babu jama'a sai ya hana mutane yin muta'atul hajji ita ce muta'a ta hajji sau dama an fi san ma hakan to sai wani shi kuma yake cewa malam ina hukuncin matar da ta karɓi sadaki na mutum ba tare kuma da ta mayar masa da sadakin ba ta je ta ɗaura aure da wani kuma ya matsayin auren da ta yi auren ta yayi karɓar sadaki na mutum ba shine ta zama matar shi ba an ba da sadaki wani sadaki wani bangare ne na aure amma ba shine ka auren ba aure shine a samu macin da mijin a samu siga a samu waliyin ta ya bayar da ita wancan kuma ya karba ita ce siga sannan kuma shaidu su shaida wannan shine abin da ake cewa aure to amma kawai dan an ba da sadaki ba su zama matar shi ba ta takila bayan ta karɓi sadakin kuma sai ta yi tunanin ba za ta aure shi ba ta auri wani da take ga yafi shi sai ta bayar masa da sadakin sa haramun ne ta ci masa sadaki abin da ya bata bayan ba ta aure shi ba amma aurenta da ta yi yayi tana nan a matar wanda ta aura sai wanda yake cewa menene ingancin cewar bai halatta bako ya yi limanci ba ko da kuwa bakon shi ya fi kowa cancanta a babu wanda ya yi wani itilaki haka ba kaidi a ce kawai baki bako ba zai limanci ba a abinda ba wasu malamai suke magana a kansa shine sallar juma'a kamar a wurin maliki yana daga sharaɗin limamin juma'a ya zama mazaunin gari ba matafi ba sai shi matafi babu juma'a a kansa to wanda babu juma'a a kansa suna gaya zai ja masu farali to wannan kauli ne akwai shi a cikin mazhabar maliki amma yana da rauni yana da rauni babu wani dalili da ke tabbatar da wannan sharaɗin to amma cewa ba ko kawai haka a sake zai libanci ba babu wanda ya faɗi babu wani malami da ya faɗi wannan sai ke cewa shi malam wannan addu'ar ta tabbata domin yayewar damuwa Allahu rabbi la ushriku bi shay'an ya tabbata tabbata tana cikin sunan Abi Dawud hadithin Asma bint Umais da annabi ke cewa bana koya miki wani abin da Allah yake idan kin faɗe shi Allah zai yaye miki ki ba shine ki faɗi Allahu Allahu Rabbi wa la ushriku bihi shay'a hadisi ne sai sai nake cewa malam ya halatta mutum ya addu'a a sujadar sallolin nafila kamar yadda ya halatta a yi a sujadar sallolin farilla ko kuwa dole sai dai azkar ana yin addu'a duk sujada na yin addu'a a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa amma sujud bai ce sai sujada farilla ko ta banda ta nafila ba cewa amma sujud fa aksiru fihi min addu'a amma sujjada ku yawaita yin addu'a a cikin ta saboda kowace sujjada sawan sujjadar farilla ce ko sujjadar nafila wani mara da Allah malam wannan addu'a ta tabbata a suna domin neman kariya daga annoba kamar corona a yanzu da kuma su lasa wa ke cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam mm, sayyi al-asqam na hadisi ne sahihi hadisin anas ibn malik da ya zo a cikin tirmidhi ya ya zo a cikin ibn maja annabi sallallahu alaihi yana wannan addu'a Allah ina neman ka tsare ni daga albaras cutar albaras wa min da cutar kuturta wa min aljunun da cutar hauka wa min sayyi'il asqam da kuma munanan cututtuka anan ce munanan cututtuka munanan cututtuka ya nuna ba duka cututtuka kake nema a tsare ka da su ba domin eh, akwai zazzabi akwai dan ciwon kai akwai mura wannan fara ce ga musulmi mutum zai ce Allah ka raba ni da cuta in zan tashi ba na mura ba na zazzabi ba na ciwon kai wannan ka rage kanka an san mumini ya yi zazzabi wata rana ya dan yi mura ya dan ciwon kai yawan nan zai kankare masa zanubansa shi yasa annabawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yin rashin lafiya tashi akan ninka masa ita kan yadda kowa yake saboda ya zanto ya samu falalarta da matsayin tafiye da yadda kowa yake samu shi yasa anan yace sayi il ya ce wa min al ba sai ce sayi il asqam munanan cututtuka dukan da za su kai mutum ga salwanta wani abu na jikinsa ko ta gabarsa kurance ko ya makance ko ya kasa motsi ya kasa tafiya nan da can ko kuma su kai shi ga halaka nan da nan to wannan su ne ake nufi da sayi alaska to sai sakon ibrahim wa basiru da arzo yake cewa shine alwala sai ya je sallah to bayan ya yi sallar ne sai ya gane cewa akwai wani waje a hannunsa da bai samu ruwa ba shi ne shi zai sake alwalan ne sannan ya sake wata sallar. in dai a gabar farali ce da aka ce a wanke wajen hannayensa ya zanto akwai inda ba ruwa dole sai ya sake sallarsa zai sake alwala zai sake sallah don alwala ana son ka yi tartibi sannan ka yi muwalati wadda daga cikin farillan da suke na alwala in ka riga ka yi haka je ka ɗau lokaci kana sallah aga duk gabobin alwala kama da sun bushe ka sa ka zaka tashi kawai ka wanke iya hannu baka tafi sai ka faro daga farko ka yi sabuwar alwala kuma ka sake maimaita sallah to shi kuma ne ke cewa malam tambayar sa ta ce shin yaya hukuncin wanda ya kiran sallah ba tare da alwala ba sai bayan ya kammala kiran sallar sa sannan ya je alwala ya zo aka yi sallah baka komai ba sharaɗi ba ne don za ka kiran sallah sai kana da alwala na'am idan mutum ya yi alwala sannan ya kira sallah to ya fi kamala domin ambatan allah cikin tsarki ya fi a kanka ambace shi ba ka da cikakken tsarki Eh, saboda ka in ya yi alwala sannan ya yi kiran sallah to wannan ya fi zuwa da wani abu na kamala ma ba a ce sharaɗi ba ne inda zai yi kiran sallah ba ya da alwala ba komai eh, za ta fito ashe ya makara lokaci ya shiga bai kintsa ba ya yi alwala to baya hana ya zo ya kiran sallah tafi alwala zai jinkirta wa mutane kiran sallah ba sai ya gama alwala sannan ya zo ya yi sai ya kiran sallah sai ya je alwala amma dai ya zanto yana yin alwala in zai kira sallah ya fi masa kamala kuma haka aka fi so a ambaci Allah cikin tsarki to sai shi kuma ne ke cewa yana son karin bayani game da tafsirin wannan aya ta cikin suratul an'am wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah ke cewa wa kadhalika kamar haka ne nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan muke dora wasu azzalimai akan wasu bima kanu yaksibuna saboda abin da suka sace suna tsoruta wato wani abin da ayat take nufi shine yayin da ya zanto mutum yana zalunci yana cutar da mutane to babu shakka wata rana shi ma sai an dora masa wanda yake ya fi shi karfi shi ma a zalimi ya ci ma ya zalunce shi kamar yadda al'umma za ta zanto ta bar allah an daina zama na gaskiya a tsakanin juna ana ta cutar juna to babu shakka wannan zai iya sa Allah subhanahu wataala ya sa musu shugabannin su masu zamanto su zamanto su ma azzaliman kamar yadda yanzu mutane da yawa suke kokawa su ana zalunta su ana cutar su ana musu kaza ana cin amana su ana ha'inta su ana kaza in ka dawo ƙasa kuma ka su ma rayuwar mutane za ga cewa wannan shi ya fi rinjaye a cikin mutane sai ka shiga ka fita ka shiga ka fita kafin ka samu gaskiya kowa yana tunanin ya zai samu wata 'yar dama shi ma ya cuta ya yi zalunci ya yi wawura ya yi babakere ya ha'inci to kaga irin wannan yanayi idan an ce shugabannin da za su zo muku su ma su zo irin ku su zo su ma da zalunci da cutarwa da ha'inci da sata da waye wannan sakamakon rayuwar ku ce kazalika walli ba'dhan zalimin ba'dhan ce kamata kunu walla alaikum kayan wani tabi'i yake faɗa kamata kunu kamar yadda kuke yi walla alaikum kuma haka za a dora muku kuma shugabanni irin ku akwai magana ta ibn qayyim qayyim al-jawziya a cikin littafin sa igathatul lafan magana ce mai kyau matuka da gaske akan ce a cikin igathatul lafan ko a cikin ilamul muwaqqi'in akan wannan cewa yayin da mutane suka zanto masu gaskiya masu adalci masu tsoron Allah sai zanto shugabanninsu su ma sai kaga Allah ya kawo musu shugabanni masu gaskiya masu tsoron Allah masu kwatanta adalci yayin da mutane suka fara gujewa gaskiya da suka fara cutar da junansu to shugabannin su ma kada a manta cewa shugabannin ai daga cikin al'umma suke fitowa ba wasu ne daga baya ake kawo musu su ma tarbiyyar al'umma ce su ma anan suka taso suka girma saboda sun kwaikwayi abin da suka samu a cikin environment din ana yi haka da suka zama shugabanni suka ci gaba da ɗabbaka abin da suka samu yi so in al'umma tana son ta samu na rusa ta samu abin da to sai ta gyara ƙasa shi yasa har kullum masu da'awa ta sahihiya sukan ce a fara gyara ƙasa kada a ce ta sama za a faru akwai waɗanda za ka kullum tunaninsu za a hambare shugaban a kawo sabo tare da cewa kasan kuma da za a dauko sabon don ita ce a lalace haka wanda zai taso sabon watakila ma sai an zo ana cewa kai gara ma wancan da na farko da ma mun haƙura da wancan ya fi mana wannan ka zuwa kasashen da ake cewa an yi sauyin juya har irin kasar egypt irin wasu kasashe namu da makota ka duba da da yadda rayuwar take da kuma yanzu yadda ta koma iraki yadda da take yadda ta koma yaman yadda da take kamar yadda ta koma Eh, libya ka duba da yadda take kamar ka duba yanzu yadda ta koma to duba ko bane sakamakon lalacewar tarbiyya ta mutane da halaye cewa halaye sai ya zanto in an ture sama wanda zai zo sai a rika ganin ina ma da za a koma rayuwa irin ta baya eh, sudan turba yadda izma ita ta koma rayuwarsu a dacen lokacin tsohon shugaban kasar ta fi daɗi ta fi sauki akan yanzu yadda suke suke rayuwa saboda haka ashe ta ƙasa za a fara gyarawa haka gyara ƙasa to ƙasan da ita ke haifar da shugabancin ai daga ƙasa ne ake samun shugaban ko ko zaɓe za a yi na dimokuraɗiyya ai daga ƙasan dai ne ake samu wanda zai tsaya zaben ƙasan ne ake tsaya masa a taimaka masa a zaɓe shi to in zanto ƙasan a gyara take tun farko daga wanda za a tsayar da wanda za su yi zaben duk sun sun me suke yi sai ka ga rayuwar ta yi kyau to sai tambaya da take cewa ah, malam ya ce ya kasance yana da ilimi na addini da gwargwado ko kuma ta kasance tana da ilimi na addini da gwargwado amma kuma mijinta ba shi da shi ta yi iya kokarinta akan ya nemi sanin yadda zai ibada ko da kaɗan ne amma bai samu ah, wato wata samu ya canja ba har tsawon shekarun su kusan ashirin yanzu malam ta ce ko fatiya baya iya karantawa daidai to yanzu dai ta zuwa masa ido ta kyale shi ta yaranta kawai take to shi take tambayar hakan da ta yi na kyale shan malam ba ta da laifi ko kuma ko da yi ba daidai ba ita ma ba ta da laifi abu shakka tana kokari kuma ta ci gaba da kokari kada ta kada ta ta sare kada gwiwa ta tai sanyi shekara ashirin ba shakka a mizanin a awon ma'auninmu na shekaru a yanzu ba kaɗan ba ne amma duk da haka dai ta ci gaba da yi watakila ba a sani ba ko karshe-karshen lamarinsa ka ga juya hankalinsa ya dawo ya fahimci abin da take kan ta fitar da tsammani ta ci gaba da da har watakila yadda na fahimta a tambayar ta nuna ba ta haɗin kai ba rigima take da shi ba amma dai ya ki ɗaukar abin da muhimmanci ya tsaya ya iya saka ta ci gaba da koya masa wannan akalla tana samun lada a cikin wannan ƙoƙari da take yi in kuma Allah ya so shi da shari'a sai ki ga ya shiryu karki gaji annabi nuhu sai da shekara dubu ba hamsin sannan ya fara cewa ya gaji to masu kallonmu da sauraronmu kuna tare da shirin fatuwar rahmani daga nan gidan talabijin da rediyo na rahma kuma muna tare da shi malaminmu dr sheikh muhammad sanu mari lemo babban malami a sangar nazarin shirar da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake amsa a tambayoyin da kuke aikowa kuma kuna da mara kuma da sakonin tambayoyinku ta cikin wannan shirin shirin namu zai dora nan gaba kaɗan ku dakacin mu tabarka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatoyin rahama inda muke tare da shi malamin mu a doktor sheikh muhammad sanu marijo lemo babban malamin a tsangar nazarin shirar da adini musulunci ta jami'ar bayar da kinan kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma kuna damar aiko mana da sakonin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatinan talabijin ku to tambayar mu ta gaba malam take cewa ah, wato akwai wani wato kamfanoni da suka zo idan mutum yana son siyan wani abu sai su kamfanin su siya masa amma kuma zai fara biyan kaso talatin na waɗannan wannan kayan da aka siya mashi din ko na abu makamancin haka idan ya so sai kamfanin su biya sauran kuɗin su kuma su dora ribar su a in ya so sai shi kuma wanda suka siya wadin ya rika biyan kamfanin da kaɗan kaɗan abin da suka siya masa tsawon wata uku ko wata shida shi malam ne mahangar musulunci akan wannan ciniki daga muhammad mujahid yusuf wato cinikin da shari'a ta yarda da shi yayin da ka ga abu kana so kai kuma baka da kudin sayansa ka gaya ma wani wanda zai saya maka shi kai kuma ka saya a wajensa abinda ake bukata a shari'ance shine shi wannan da zai saya maka din yaje ya cinikin wannan abu ya biya da sunansa ya karba a matsayin kayansa to yana da dama ya sayar maka ko nawa ne ya karbi wani abu advance advance daga baya ka cika masa ko bai karba ba wannan wani abu ne daban amma dai kayansa ne ko nawa ya dora na riba ya halatta ya dora ya halatta ya ci saboda ya mallaki abu amma idan ya zanto zuwa za ka ka gaya masa ka yi cinikin abu za gashi gashi gashi gashi kana so ka siya ya karbi wani abu na ka ya cika maka kudin a baka kayan kai kuma ka zo kana biyan sa wannan bai halatta ba ya dora wani abu kai ya baka bashi ne da riba tun yanzu kaya kai aka sayarwa ba shi aka sayarwa ba kayan tun farko na kai aka yi ciniki da kai kai aka sayarwa shi biya maka ya yi ma'ana ya ba karanci to in ya ba karance bai halatta ya kara ko a akan wannan abin da ya ba karance ba in ya kara wannan to ya karbi ya karbi ba shi yasa duk wannan conventional banks haka suke yi da wasu kamfanoni duk haka suke yi amma wannan ba shine hanya ta halal ba hanya shine ya zanto wannan abin shi wanda ka je kana neman ya taimaka maka ka mallaki wannan abin shi zai sayi abin da sunansa ya karbe shi ya hauzinsa ma'ana ya shigo mallakinsa to daga lokacin ko nawa ya ga dama ya dora maka kai ya halatta amma in kai kai ciniki aka sayar maka da sunanka shi kuma ya biya kuɗin to rance ya baka duk abin da zai kara kai sunan shi riba to sai wani take cewa malam ita ce take koyarwa a wata islamiyya sai wani uzuri ya same ta ya sanya za ta yi fashi mai yawa sai ta ce da shugaban makarantar ko ta kawo wadda za ta zauna kafin yaranta su warke ma'ana wanda za ta yi jinya kenan sai ya ce a'a da ta koma kuma bayan ta gama dogon hutun sai ya ce ai an haɗe ajin nata an baiwa wata malamar yanzu ba su da ajin da za su ba ta ita shin take tambayi malam shin wanda aka ɗauka aiki da ba shi da wani haƙi ne a musulunci idan za a iya korarsa a sanda aka ga dama ba tare da an gaya masa laifin da ya aikata ba to shi aiki mutum ya sa ka aiki a musulunci yana da dama in ya sa ka aiki ya ga ka gama aikin da za ka yi ko kuma ya ga yana buƙatar canza ya canza damarsa ce wani musulunci ya ba shi wannan damar sai dai in akan wani sharaɗi kuka yi idan kun yi akan wani sharaɗi shi ya yarda da sharaɗin kai ka yarda da sharaɗin cewa idan ba za ka samu zuwa ba za ka kawo wani shi ya rike maka har ka dawo kun yi wannan sharaɗin kuma duk da haka ya keta wannan sharaɗin to ana yana da laifi saboda almuslimuna ala shurutihim duk sharaɗin da aka yi wanda ba a keta alfarmar Allah da manzansa a cikinsa ba babu cuta da cutarwa a cikin sharaɗin to wannan wajibi ne kowa ya rike wannan sharaɗin ya cika shi a wufu bil uku da Allah yake fara irin wannan yarjejeniyar ce wajibi ne a cika wannan yarjejeniyar amma in babu wata yarjejeniya ta ɗaukan aiki ba a rubuta waɗannan abubuwa ba ke yanzu kika tafi ya suka samu wata suka sa a mahallinki to ba kya cewa a haƙƙinki ne a musulunci sai kin koma an ba ki koyarwa kikin ci gaba babu tunda da ya makarantar su ce kuma su ɗauko ki yanzu kika tafi wani dalili ya sa kika tafi suka kawo wata in ba dai a rubuce kuka yi a sharaɗi tun a farko cewa in kin samu larura za ki tafi ki kawo wata ta riƙe miki in kin da ki karba aikin ki suka yadda da wannan kuma suka saba dai ba wannan sharadin bane to ba su yi laifi ba to sai wanda yake cewa dan Allah malam akwai hadisin da yake nuna cewa mumine za su ga tsawon rana alkiyama kamar tsakanin salloli guda biyu kamar salloli guda biyu kamar tsakanin wannan sallar zuwa wannan sallar na farilla za su ga tsawon rana alkiyama kamar tsakanin salloli guda biyu to abinda ah, dai Allah ke ce ashabul jannati khairun yawma idin mustaqarran wa ahsanu maqila cewa yan aljanna a wannan rana su suka fi kowa su suka fi kowa dacewa kuma fi alkhairin matabbata kuma su suka fi kowa yin samun kailula wato baccin kailula baccin kailula ana yin shi ne kafin azhar yasa malamai suka ce to muminai za su shiga aljanna tun kafin ma azhar duk za a gama duk abin nan da za a yi kafin azahar su za su shiga har ma su yi baccin kailula a cikin azahar sun yi istibadi daga wannan daga wannan ayar cewa ahsanu makila su suka fi kyan gurin gurin kailula domin kailula ana yin ta ne kafin kafin azahar amma ba zan iya tuno wani hadisi eh, kan wannan to sai shi kuma wani mai tambayar ke cewa ne ingancin hadisin da yake cewa abu sufyan minna ahlul bait sako daga abu amatur rahman wannan babu wani hadisin babu abu sufyan <laughs> minna ahlul bait akwai salmanu minna ahlul bait shi ma bai inganta ba shi ma hadisi ne wanda yake munkar to sai shi kuma wani yake cewa malam ya ji an ce daga lokacin da mace ta yi aure idan ta yi sallah Allah zai ba ta lada dubu shin haka ne daga zainab abubakar unguwa uku babu wani ingantaccen hadisi da yake nuna fifikon sallar mai aure kan marar aure duk wasu hadisai da aka nuno da aka ruwaito masu nuna haka hadisai ne ma ba tabbatattu ba sai shi kuma mai tambaya ke cewa malam wani hukunci aka tanadar wa wanda ya taɓa matar da ba muharramarsa ba da wata manufa kamar sha'awa da dai sauransu idan ko matar ce ta fara taɓa shi da wata manufa ita ma irin hukuncin da za a yi masa irinsa ne za a zartar mata kuma wani mataki mutum zai ɗauka domin gudar irin faruwar haka babu wani haddi akan dan mutum ya taɓa mace ko ta taɓa shi wannan ba babu haddi akan wannan sai dai abu ne da mutum zai yi istighfari ya tuban tuba ga Allah da kuma yi wasu ayyuka masu kyau don su goge masa wannan eh, lokacin da wani ya zo ce ya taɓa wata mace sallallahu alaihi wasallama ya ce kayi sallar kayi sallah tare da mu ya ce eh ya ce to innal hasanatu yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana ma'ana wannan mutum ya zo yana mai tuba yana mai nadama wanda yake nuna cewa duk mutumin da zai yi laifi ya zo ya tuba ya yi nadama to in yana da ayyuka na kwarai kuma da yake yi sai su kankare masa abin da yi ba wai yana nufin annabi ya ce da shi ka je ka yi ta taɓa matan wasu ba kana zuwa muna sallah shi kenan kana kankarewa a'a annabi ya ga yadda ya zo wajensa da cikin nadama inda ma kisa ake yi shi ya ka kansa ne a kashe shi tunda bai san hukuncin da annabi zai masa ba to annabi ya fahimci mutumin da ya laifi ya zo yana tambayar hanyar da zai ya kubuta kaga alamar nadama da tuba da saduda sauraka annabi ya ce da shi innal hasanatu eh, yuzhibna sayyi'at yana abin da Allah ya faɗa a salata طرفي النهار wa zulafa الليل al الحسنات يذهبن السيئات yudhhibun as-sayyi'at saboda wannan yana daga cikin laifuka ba su da ba su da ba su da ba su da abin nan sagair ne ba su da ba su da hudud babu haddi a kai ba sai ga haddin su ba kamar wanda zai zina ba aka ce ga hukuncin da zai masa ko kasafi ga bulala ko shan giya da sauransu ba su da hudud abinda yake bukatar mutum in yayi irin su shine ya tuba ya istighfari kuma kada ya saki ya alkawarin ba zai sake ba har a tsakaninsa da Allah har zuci haka hakanan ita ma mace duk ɗaya ne kuma mutum har kullum ya sa tsoron Allah a zuciyarsa ya guje wa kuma dukkan wasu gurare na fitina duk wani abin da ya san cewa zai jefa shi fitina ya kauce masa ya Allah ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim ga gaya wa mu'mine su kame ganin su kada mutum ya kalle kallon da bai dace ba wanda har zai kai shi ga sha'awa har zai kai shi ga taɓa matar da ba muharramiyarsa ba kuma ta ba haka na ita ba mace kullil mu'minati yaghdunna min absarihinna to haka su ma su rage kalle kallan su su kame ganin su saboda wannan shi zai zanto shamaki tsakanin su da shiga cikin abin da yake haramun to sai sakon muhammad kabir yake cewa da allah malam tambaye kan ingancin maganar da ke cewar daunar banal abbas sun daure imam abu hanifa a gidan yari kuma a can ya rasu saboda goyon bayan ahlul baiti da yake ya ce banul abbas banul abbas su ahlul baiti ne yana goyon bayan su kuma su daure shi banul abbas su ne 'ya'yan jikokin al-abbas ibn abdul muttalib baffan annabi sallallahu alaihi wasallam da su ma suna cikin da al'abbas bafan annabi ne abu talib bafan annabi ne abbas ya musulunta abu talib bai musulunta bai mutu ‘ya'yan abbas su ne banul abbas suna cikin ahalul baiti kamar da ‘ya'yan sayidina ali ‘ya'yan akil suna cikin duk da gidan banu hashim suna cikin suna cikin ahalul baiti saboda ka su ma banul abbas din ko daular abbasiya din su ma ahalul baiti din ne ba ba wasu bane to ka ce. saboda yana goyon ba ahlul baiti ahlul baiti sun daure shi kaga akwai <laughs> akwai kwambugu baya ka ce yana goyon ba ahlul baiti kamata ka daure shi tunda yana goyon ba ahlul baiti bai dace a daure shi ba abinda yake ba faru Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit ya rayu a lokacin daular Banu Umayya ya kuma rayu a lokacin daular Banu Abbas ya rayu a ƙarshen daular Banu Umayya a lokacin Banu Abbas suna ta hankori da samu mulki aka zo suka yi aka aka suka yi juyin mulki suka kwaci mulki daga hannun banu umayya wannan da aka sani a duk tarihi na rayuwar duk sanda aka zo tsakanin wannan daula da wannan daula waɗanda za su kwaci mulki a hannun wannan sai an samu zuwa da jini sai an samu kashe-kashe koya ne yawancin lokacin an samu kashe-kashe da mace-mace da sauransu abu hanifa nu'man ibn sabit yana daga cikin malamai masu gudun duniya duniya ba ta dame shi ba sannan kuma ba ya son shiga cikin harkar masu mulki yana nesa da kansa sai kai ya je ya shiga cikin wani abin da zai zai zanto saban Allah ne ko ya je ya yi wani abu don ya yarda da mai mulki eh, ko a tsoratar da shi ya yi wani abin da ba shi ne ya kamata ba saboda haka yana kauce musu a daidai lokacin kuma banul abbas bayan sun karbi sun karbi mulki sai zanto an samu kuma wasu sun fito za su yi tawaye akwai wasu daga cikin jikokin sayyidina ali akwai akwai ibrahim ibn eh, eh, eh, ibrahim ibn abdullah ibn hassan da ke nafsu zakiya akwai dan uwansa muhammad ibn abdullah ibn hassan wanda su daga cikin gidan sayyidina ali ne kaga duk dai alil baiti ne da alil baiti su ma sai suka dauko tawayen su har ma suka yi karfi har suka kwaci wasu yankuna daga cikin garuruwan garuruwan mulkin banu abbas din suka kwace yankin madina da basra da kufa da sauransu a lokacin su kuma abu ja'far mansur yana ta kokawar yadda zai kwace yadda zai kwato wannan garuruwa daga hannunsu an sani cewa duk malamai a wannan lokaci wanda ba sa shiga harkar mulki za a yi ta samun jita-jita game da su cewa ai watakila ba sa shigowa ana damawa da su saboda suna goyon bayan waɗancan 'yan tawayen da haka irin wannan jita-jitar sai ta ta yawo cewa imam malik a madina yana goyon bayan 'yan tawaye da sun fito da gidan sayyid ali shi kuma abu hanifa a kufa yana goyon shi ma 'yan tawaye shi yasa abu hanifa lokacin daular banu umayya sun nemi ya yi alkali ya ce ba zai ba har bulala ibn hubaira wali ne gwamna ne a iraq har da ya masa akan sai ya alkali ya ce ba zai yi ba yayi yayi har dukan sai dai lokacin da abu ja'far mansur aka zo a gaya masa aka cewa gashi gashi ai abu hanifa baya tare da mu yana tare da intawaye sai ya kira shi bagdaza ya ce zai ba shi alkalanci ya san cewa da can an ba shi a jikar karba sai ya ce shi ba zai alkalanci ba saboda bai dace ba sai ya ce karya kake sai ce to ka gani in ƙarya nake yi to wanda yake makarici bai kamata ya zan alƙali ba in kuma gaskiya nake yi to sai ka yadda ban dace ba sauraka da ya ga ya ƙure shi shi ne ce to wallahi ko ka yi alƙalancin kuma daure ka shi kuma ce wallahi ba zan yi ba har wani daga cikin fadawansa yake cewa yaya sarki yana rantsuwa kana yi ya ce eh shi zai iya warware tashi sun yana da kuɗi yana da bayi yana da ni yanzu ta wansa ya tunce wahala kafin warware to shine a ƙarshe saboda wannan sai ya ce to e wannan jita-jitar da ake gaya mana cewa yana goyon ba yan tawaye to ya nuna gaskiya ne tun daga shi na neme shi ya zo in ba shi wani mukami ya san ba zai karba ba saboda sai ya kai shi ya kulle shi a kurkuku wanda ƙarshen damar rayuwarsa ne ya tsufa lokacin ya shekaru da yawa saboda haka aljalinsa ya same shi a kurkuku shekara ta da hamsin ya rasu sosai sau ka ce wai yana goyon ba ahalul baiti an kulle shi ya mutu duk wani akwai cakuɗa cakuɗa takardu da cakuɗa lissafi shi dai ga abin da ya sa aka yi rigimar da shi ya ce ba zai alƙalanci ba shi kuma wannan tun farko ma haka yake lokacin daular banu umayya bai karba ba lokacin daular banu abbas bai karba ba imam malik shi ma har dukansa an yi a madina akan wannan batun rantsuwa mutum ya yi bai'a ya je warware ko da sauransu tumalala saka masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kafin mu sallama kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatuwar a da kuma shafin fatuwar da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malami namu a dr sheikh muhammad sanu marijo lemo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar baro da kano mu da da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin allah su da sassan da na kasance tare da kuma ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.